wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da farko dai muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta alhamis yau muna sha biyu eh? sha biyu ga wata ko ga watan bakwai haka ne sha ɗaya to sha ɗaya ga watan bakwai hijira ta manzo salama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu kenan ko yau ɗin ita ce ranar biyu ga watan biyu ko haka ne biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku Allah tabaraka ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na abu gifari da ke nan garki a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na a tarbiyyatu alaman haji ahli sunnati wal jama'a idan 'yan uwa ba a mance ba wannan shine darasi na 75 ko haka ne darasi na 75 to kafin mu ci gaba ɗan gajeren saƙo da nake so in baiwa 'yan uwa musamman suka ce eh, menene baya halatta a jinkirta bayani ko an waƙatil haja duk wanda yake najeriya sati kusan biyu yanzu ya san cewa mun shiga halin ha'ula'i musamman tunda aka bullo da tunani na sauya launin kudi da yake sauya launin kudin ba a yi shi da ilimi ba an fahimta ai yawo ana cewa ba fannin mu bane muna cewa a'a ko ba fannin ka ba na da hankali to canja kudin babu ilimi ciki an yi amfani da son zuciya da biyan bukatar wasu mutane da kuma kuntatawa 'yan ƙasa dalilin mu akan wannan cewa canjin kuɗin nan ba a yi shi da kyakkyawan niyya ba muna ganin ƙasashen duniya kwanan nan da na dawo nan eh, kusa misali da na dawo daga saudiya akwai riyal riyal ɗaya kai kala uku zuwa hudu akwai riyal na kwandala akwai mai hoton fahad akwai mai dukka ana karba duk an canja su amma in ka je siyan abu za a karɓa in sun je banki a riƙe kaga ba tashin hankali kaga wannan shine mai adalci kenan riyal goma akalla ya kai kala hudu daban-daban shi ma ga kana gani da kaga wannan ka san ba wannan bane amma kowane ka je siyan abu ba gardama in ka ba mutum riyal mai kwandala ya karba in ka ba mutum riyal mai takarda ya karba ina sakkowa nan najeriya na ga rashin adalci za a canja mu aka ce riyal mai takarda kudin shi daban mai kwandala kudin shi daban na ce an fara inna hal bidaya saboda haka kasar take jama'a muna fahimta kuma idan aka mai da su can kasar a kudi ɗaya ake kashe su don babu wanda ba mu kashe ba kenan wannan yana gwada maka mai, mu mu canjin kudin an yi shi da wata manufa abu na biyu wannan cewa a tatsa mutane dubu ashirin kadai za su cire to yana da illoli da dama ko da wasu masu baƙin ciki da arzikin wasu ka san wani matalauci ne matsiyaci matalauci matsiyaci to baya son ya ga wani yana hada-hada to yana so a fasa kowa ya rasa baƙin ciki ne mutane na da kuɗinsu a hannunsu a basu da kuɗi su yi hada-hada a bar mutane su azurta ina amfanin talauci wannan tatsa mutane da aka yi ni da nake magana an karɓi kuɗi na dubu ashirin da biyu an ban dubu ashirin kenan wannan gwamnati ta apc ta buhari ta zo ne ta kashe mu banda duk abin da aka yi mana mu tambayi kanmu jama'a an zo ne a kashe al'umma ka ɗauki naira dubu goma sha ɗaya ka bada a baka naira dubu goma ko ko ka je ka rinka damba da karti a atm abin nan wajen wajen wajen cire kuɗi mutum ya ɗauki sa ya kai banki ya wuni wani ya baro local government sa ya biya mota ya je ya wuna a banki a karɓi kuɗin ma ba a karɓa bai sake komawa rayuwar shi na cikin haɗari yanzu an gano yana da kuɗi da ba a san yana da kuɗi ba yanzu an gano yana da kuɗi rayuwar shi ta shiga cikin mai haɗari kuma ba tsaro za a bashi ba wannan abin da ake nan akalla yau na kai kwana nawa ban da ko sisi mai shayi sai dai ka mai transfer a da na ce mai wankin takalmi kana da account wallahi jama'a to haka aka ce mai wankin takalmi na ce kana da akawun ya ce bai da shi na ce to je ka bar min takalmi na da datti don ban da kuɗin biyan ka kuɗin da zan ba yara su kuɗin mota su je makaranta babu a hannuna a yau na tambayi mai pos sau wajen tara ina tambaye shi akwai kash zai ce a'a ashirin ce yake da ita kuma an bayar sannan wannan tatsa mutane ɗin to ya karya yaranmu masu sana'an pos sun riga sun karye yaro zai je karɓo miliyan biyu ya canzar ya samu abinci yawa an ce karɓo dubu ashirin sannan ana ji ana gani manajojin banki suna sayar da wannan kudin kuma ba a niyya a kama su ba da an kama su su manya suna gida suna ba da 5% ana kai musu canji har gida mu muna nan muna wahala wai kuma sai wani ya buɗe baki ce wai ba za mu yi magana ba an yi magana ka daɗe baka narke mu ba baka niƙe mu ba ka yi abin da ba ba daidai ba ne kuma kar ka zo ka gaya mana wai wata kaddara ce abu a'a kana so ka kare waɗannan mutane marasa gaskiya kana so ka kare su ne kawai amma kowa ya sani wannan tsanantawa jama'a ne sai ka koma ƙauyuka irin su jihar kebbi irin su jihar sokoto zamfara katsina a kasuwannin ƙauye a wannan satin mutum yana ji yana gani zai koma gidansa da yunwa ba ya da kuɗi a hannunsa kuma yana so ya ce fana abinci kuma in ka ce a yi transfer a ƙauye ka kai network daga nan kana barin abuja ka kama hanyar kaduna kana wuce tafa network zai fara maka kyakkyafi haka ya ɗauke ya kawo ya ɗauke ya kawo eh? a nan ma ka yi transfer ya ƙi sauka yau ɗin nan na aika a siyo mani taliya yau da safe na ce wa yaro ka tsaya wurin mai taliya ya turo account idan kuɗi ya shiga ya baka in bai shiga ba ka dawo mu haƙura to ya za a yi ni dai ban zuwa wannan uban layi don ban ma da lokaci wannan bala'i ne wai ana yin wannan abin ne don a gyara najeriya ta kai saudiya ne eh ga kuɗi a hannun jama'a kowa da riyalolinsa a hannu yana sana'a kuɗin da ya fi ƙarfin hannu ina ke tafiya banki wai wasu mutane sun tara kuɗi a hannunsu ka ci irin wannan magana to kudin america kai ka san iya dala america da ke najeriya dala america da ke najeriya ka san iyakacinta duk ba su karye ba sai mu to abin da nake so in ba 'yan uwa sako wannan ita ce matsalar ai kowa ya santa kuma daga jin yadda nake magana kun san abin yana bata mana rai kuma ba ku kadai ya shafa ba ba ni kadai ya shafa ba kai wasu ba sun fini cutatuwa dan ni ba kasuwanci nake yi ba na hada-hada kuɗi a hannu amma ina tausaya wa matasanmu da suka baro ayyuka marasa kyau suka buɗe pos suna samun rufin asiri to fa za su koma gidan jiya domin an karya su kuma wannan abin da aka yi arewa aka karya arewa da baban kuna mu aka karya wannan shine gaskiyar magana yaƙar arewa ake yi ɗan abin da ya rage a da murkushe mu Wannan ya ce maka wai a ah, 'yan siyasa duk ba ruwanmu da wannan a ƙyala jama'a su rawar gaban hantsi jama'a su yi hada-hada Allah ya halicci bayi da talakawa da masu arziki duk yadda ka kai da mugunta da baƙin ciki sai ka ga mai arziki wallahi ko gani ne wani ya yana kirga kuɗi wallahi daɗi nake ji kawai in ga wani yana kirga kuɗi na san cewa alhamdulillah da a ce ban da shi bai da shi to gara ban da shi yana da shi ai akwai sauki tunda na gani a hannunsa to ni ma ina ganin zan samu amma mutane masu shegen baƙin ciki su zama shugabanni akwai matsala wannan bakin ciki ne da mugunta an karye npos to kaji akwai waɗanda suka yi mana aiki na tura musu kuɗi kwana hudu mai pos ɗin bai da kuɗin da zai basu na tura mashi ya basu bai da kuɗin da zai basu jama'a in zan ta kawo wannan misalai suna da yawa da yawan muna akwai irin wannan misalan akwai inda kake buƙatar kuɗi a hannu ɗazu na tura iyalina ta je ta karɓi magani a kemis idan an ba ta maganin a tura kuɗi kuɗin sun ƙi shiga to tsayawa za ta yi a gurin ibada ce ake yi jama'a kuna fahimta ka je asibiti kana so ka ba da kuɗi a baka magani kuɗi su ƙi shiga ga ciwo jikin mutum yanzu yara in za su makaranta da safe a ba su transport su ma transport za su yi mutane da ƙiƙai ba ku san abin da kuke yi ba ku ɗauko abin da za ku halaka jama'a banda baƙin talauci da ake ciki wani yana gaya min wai yana murna wallahi malam yanzu kaga abinci ya karye a ƙauye abinci ya karye yunwa ce ta sa ya karye da abincin bai da kashi kuma ci gaba ne mutum ya sai taki da tsada ya tattali dan abincinsa ka sa ya karyar ya sayar dan dai ya rasa kashi wannan zalunci ne jama'a muna kuma ƙara faɗi wannan zalunci ne zalunci ne danna al'umma ne kuma a gyara wannan kuma al'umma ana ƙara matsa mata tana bore shi yasa mu ba mu goyi bayan a jefi shugaban ƙasa ba ko ma duk wani shugaba ko mun ƙaramar kujerarsa ko mun girmanta ba mu goyon bayan jifa amma masu mulki su sani ba kowa ba ne mai hankali abin da ya kamata masu mulki su sani ba kowa ba ne mai hankali kuma ba kowa ke zuwa majalisin tarbiyya ba akwai waɗanda ke jin bari akwai waɗanda ba su jin bari to waɗanda ba su jin bari su suke jifa ko kuna ganewa kuma su ma suna da haƙƙi da an matsa musu sai su jifa nan dai ba mu jifa tunda muna zuwa karatun tarbiyya e amma masu jifa kuma suna nan a waje a san abin da ya kamata jama'a muna fahimta kaga dai an ƙure mutanen arewa yan arewa ba su cika ba gwamnati bore ba 'yan arewa ba ɗabi'a 'yan arewa ba ne bore ga hukuma bai daga cikin mu duk abin da za ku yi iyaye za su ce ku bari to yanzu abin da aka ce tura ta kai me ta kai bango yara na zuwa makaranta suna buƙatar transport suna buƙatar ɗan kuɗin abinci bai yiwuwa komi sai pos bai yiwuwa komi sai transfer ilimin da kai kake tunani an kai kun ba da ilimi a ƙauye riga nawa ko kafa makaranta a rugagen fulani duk ba ku cinye kuɗin da aka baku ba na nomadic education to jama'a mu yi haƙuri ko mu ci gaba da addu'a duk wanda yake zaluntar mu yana danne mu Allah ya kauda mana shi ya kawo mana mai tausayi ko ita ma wannan addu'a ba za mu ba eh ko ita ma hana mu za yi mace ta tambaye ka naira ɗari biyu ba ka da ita ga ka da kuɗinka kana kallo a account wani irin tunani ne wannan ba waɗanda ke ba da irin wannan shawara sai 'yan baƙin ciki masu baƙin ciki da arzikin wasu karka kuskura ka zama mai baƙin ciki ba ka so ka ga mutane da arziki talauci bai yi ba ko waninka ke cikin talauci karka yi murna ko da waninka ke cikin talauci karka yi murna domin talauci masifa ne talauci bala'i ne annabi salasama ya ce ya allah ina roƙon ka tsare ni daga talauci da kafirci tagwaye kenan talauci da kafirci Allah ya gyara zukatanmu Za ka jama'a mu yi haƙuri amma a ci gaba da yin addu'a ta cikin dare a cigaba da addu'a ta ƙiyamun laili ya Allah mai zaluntar mu yana matse mu yana tatse mu ya Allah ka matse shi ya Allah ka tatse shi ya Allah wanda ya matsa mana ka matsa mashi ya Allah wanda ya matsa mana ya Allah ka matsa mashi wanda ya dame mu ya Allah ka dame shi eh wanda ya takura mana ya Allah ka takura masa wannan kada a gaji ai ta yi ai ba haka ake yi ba kuma muna ganin kasashen duniya al'umma tana walwala amma mu ba haka bane Allah ya gyara zukatanmu to mu je karatu darasi na saba'in 75 wa bayan bagi an tarabba alaihi shabil muslimi daga cikin abin da ya dace ka ɗora yaro matashi akai ma'arifatu marahilin da'awa yaro ya san matakan da ake bi wajen da'awa ilallahi ko ko azza wa jalla haka ya kamata haka ne nan dai ba a sa sunan Allah ba amma ya kamata ilallahi azza wa jalla ko yawwa akwai anan ba yawwa to mu namu babu eh sai ka kaddara shi ka kawo shi wal ubudiyatil matluba fi kulli marhala da irin ibadar da yaro zai yi a kowane mataki jama'a kuna fahimta hatta akwai irin sallar da zaka kawo idan ka kawo ta ba a wurinta ba za ka sha duka kuma da awakka ba te ba kuma sallah kai ana fahimta ashe yana da kyau matashi ya tsaya ya san matakan da annabi bi wajen da'awa kuma ko yanzu mutum na samun kansa a garuruwa waɗanda suke buƙatar mutum ya tsaya ya kalli mataki na mai na da'awa to daga cikin abin da za a ɗora matashi a kai sanin marahilu da'awa ilallahi azza wa jalla fa haifu kana sahabatul kiram a lokacin da ya kasance sahabbai masu daraja Allah ya kara musu daraja mustada'afina bi makkata suna da rauni a makka sahabbai lokacin suna da rauni a makka la daulata lahum wala shauka ba su da gwamnati ba su da ƙarfi ana ganewa maganar gwamnati ɗin da kuwa na gwamnati gwamnati wasunku suna ma zargin mu mun yi magana akan siyasa to ni dai a yadda nake ji ban san wanda ya kai ni kyamar wannan siyasar ba kyama dai a zuciya ka ƙi abu amma ina mai tabbatar maka a lokacin da muka kyale wa 'yan iskan gari su za su shugabance mu jikinmu zai gaya mana wallahi wata rana sai an hana mu karatun nan ina gaya an taɓa hana mu eh maimakon a yi karatu a tashi a roƙi Allah ya kawo da masifa ya ka ce ku rufe masallaci ku daina sallah ba a haka ba ku daina juma'a kai ni tun da aka haife ni ban taɓa ganin an daina juma'a ba sai wannan kara ana fahimta abin da zai baka mamaki a lokacin da aka kulla mutane a gida ba kasuwa ba masallaci ba makaranta mutum nawa aka yi wa abinci gidansa eh wani dan najeriya haifaffen saudiya shi yake gaya min wannan ya ce lokacin corona sai da ya koma yana roƙon ƙungiyoyi don allah su daina kawo abinci gidansa roƙo yake ƙungiyoyi banda gwamnati banda gwamnati a yi feshi da kayi magana ga lambar da za ka kira a zo a ɗauke ka ko a ɗauki wani naka duk bukata in ta taso kaga an kulla mutane sannan an yi mai an yi abin da ya kamata amma mu fa duk lokacin da ba ku da gwamnati to matsala ce jama'a ko kuna fahimta wata magana sai zan faɗa maku sai dai in batta kawai saboda ba ko ina ake faɗin kowace magana ba amma dai kar a ce ba a eh, cikin gwamnati ɗazu na ga wata sanarwa ƙila wani ku ya gani a jihar kano a jihar kano an samu wani littafi da ake karantarwa a makarantar boko ga 'ya'yan musulmi littafin ya shafi kamar bangaren islamic studies to waɗanda suka buga shi 'yan shi'a ne har ma a ciki suna ambatan ƙur'anin da ke hannunmu bai cika ba ana ganewa kuma ga shi ana karantarwa tambaya shine ta ina wannan littafin ya shigo cikin syllabus yaran 'yan shi'a da ake kai waje suna karatu suna dawowa a manyan 'yan boko suna shiga cikin gwamnati malam lokacin da za su yi maka illa baka sani ba ƙarshe wannan littafin ne muka gano sharrin da suka riga suka cusa iri-iri ni da kai ba mu ma san sun cusa ba jama'a kuna fahimta wa'annan 'yan shi'an suna na asibitocinmu suna mana allura shigo ku gane ba suna na a kasuwanninmu suna nan a gwamnatocinmu suna wuri kaza suna wuri kaza idan baka gane magana ta ba to shugaba ɓangaren ilimi a najeriya daga ina bullo ko har yanzu baka fahimce ni ba eh? ya aka yi muka yi sakaci haka mu ɗan izala mu kawo gwamnati ta hana mu minista ta hana mu mukamai ta ɗauka ta ba 'yan shi'a hai malam gwamnatin nan ta nuna ba 'ya bace an fahimta ai ba 'ya'yan halal ba ne waɗannan ɗan halal baya haka mu ɗan izala ahli sunna mu muka tallata waɗannan mutanen a mimbarin nan Allah shi da ni an yi haka ko ba ba wanda mukamin suka ba mu mu ba mu da wanda zai iya ministan ilimin ne ba mu da shi eh shi wannan da ka ɗauka ka ba ka nuna inda ya tallata ka rana ɗaya rana ɗaya da ya tallata ka jama'a kuna ganewa an ɗauko 'yan rawan ƙwambo an ba su mukami an ɗauko 'yan kaza an ba su mukami su ko 'yan izala an ba su da addu'a a masallaci allahu akbar ko ka gane ba to don yanzu ka ga wani abu ya bullo a harkar ilimi ka koma ɓangaren lafiya can ma ba za ka rasa wani abu ya bullo ba wanda ya bayyana shi ne ɗan shi'a to fa shi ya bayyana akwai wanda taƙiyya ta sa bai bayyana ba illa kawai yake muku dan ba ku gano shi ba akwai laifinsu akwai laifin mummuwa idan kuma an gaya mana mu ce an zagi kungiya ai dole a gaya mana sai a tambaye ka kungiyar izala ta garki yaro nawa ta kai firamare in fara daga nan ko kuna ce zan baku ne kungiyar izala ta garki yaro nawa ta kai sakandare yaro nawa ta tasa gaba sai da ya kai soja yaro nawa ta tasa gaba ya kai dan sanda nawa ta ketara da shi waje karatun zamani nawa ta ƙetara da shi waje karatun eh, abin da ya sha ɓangaren addini ko likitanci ko kimiyya an za a tambaye ka kuma gulma nawa akai ya eh? gulma ko ba gane magana ba da muna aiki da ba mu samu lokacin gulma ba idan ba mu aiki waɗancan suna aiki mun kafa gwamnati sun karɓe radda suka kafa gwamnati ko kusa da gurin ba za mu zo ba kuma ka je ka duba tarihi domin tarihi baya ƙarya ka duba tarihi irin illar da suke mana a wasu lokuta ma in na zo karatu gagara yake saboda wanda za ka yi wa karatun kila bai gane yaren da kake magana da shi bai gane yaren da kake magana da shi har yanzu fa mu ba mu wuce matakin a gaya mana kuskuren mu ba mu yi tsalle mu ce ba mu bane har ya kai daga cikin mu ahalin sunna akwai masu tsarkake kansu suna ganin mu ba mu laifi kan daidai muke ba mu kuskure da an ce ga kuskuren mu sai wani ya tashi shugabanni salamu alaikum ya kun ji karatun da aka yi kaza ma aka ce shi kuma gane ba in ba lalacewa su shugabannin su zo wajen karatun ma ko su koyar ko su koya ko eh, haka ba amma kana wani wuri sai an karatu a zo a gaya maka kai ma ka lalace Eh? kai ma ka zo karatun ko ka ba da karatun ko ka saurari karatun kowane aikin lada ne jama'a muna da aiki kanmu muna da aiki wannan karamin abu ne wai wani yana turo min wai kun ga abin da ke faruwa kuwa na ce na gani <laughs> kuma an kyauta <laughs> na gani kuma an kyauta wanda ya samu rana to ko yanzu ma haka za a yi ka gwada man takardar da aka zauna da wani ɗan siyasa aka yi ƙa'ida da 'yan izala ni dai ban san an yi ba tun da yake ba babba bane ni a ciki ban sani ba ko ma ƙungiyar ɗariƙa, kai ni yau a zauna da 'yan ɗarika ya ƙa'ida da su in an ci gwamnati za a ba mu kaza ni ba su ban haushi ba sun yi daidai a to an yi da 'yan kungiyar rawa 'yan fim sun ce in an ci zaɓe mun goya ma baya kaza za ka ba mu kaga wanda suka sa abin da suke yi ku ba ku ƙa'ida ne zo mu zauna da kai ɗan takara idan ka ci zaɓe muna da jama'a a islamiyya da mata muna da maza in ka ci zaɓe me za ka bamu kada ku yadda ai gwamnati ba ku idan aka yi gwamnati ba ku ko addinin ba ku jin daɗin shi ni fa wannan siyasa ba ni son ta ba ni ƙaunarta amma ba ni bari a yi ba ni shi kuma ku gane ba ina zaginta ina yi ina zaginta ina yi ko ba haka ba ai lalura ce ina zaginta kuma ina yi amma ban bari a yi gwamnati ba ne kasancewa abin da muke yi mun san me muke yi wannan karan ma yanzu ba zaɓe za a yi ba to ƙarshe za a yi zaɓe ba mu ƙuri'a kawai za mu bayar a banza ba fa wani abu bane da kake gawa ana wata ibada ba ce malam ba fa aikin hajji bane siyasan nan ba umara ba ce ka gane ba labbaik allahumma ake ba magana ce ta aikin ƙasa da cin arzikin ƙasa da rabon arzikin ƙasa shi kuma gane ba idan an kafa gwamnati mai za a bamu? ko ko ba ku da 'ya'ya da suka yi boko ne eh? ba ku da 'yan izala da suka yi boko kuna da su to su kawai tura mota suka iya ta baɗa musu haƙi ku zo ku yi ka'ida da mutum dan majalisa kake nema eh jama'an mu gaba ɗaya za mu zaɓe ka me za ka ba mu sai mu duba mu gani in ya yi mana in bai mana ba mu sha bai mana ba a ƙara ta yi kuma duk wanda ya je ma in ya gada ma kai ya taimake mu kuma muna alfahari da fantami a matsayin shi na ahalus sunna ba a taɓa yin minista a najeriya kamar shi ba wanda ya amfani da shaidar turawa mu a cire shaidar mu e eh, tun da ɗan uwanmu ne ahlus sunna duk mun yafa shaidan mu shaidar turawa ba a taɓa yin minista ba kawan shi ashe kaga muna da amfani jama'a kun bayanci magana ta kada ku yarda a yi gwamnati ba ku kada ku yarda a yi gwamnati ba ku ko kansilan unguwa za a zaɓa ya zauna ku yi ƙa'ida da shi ayyukan da ke fitowa daga lokal gamman da mai da mai za ka bamu sharar kwata in ya fito da mai da mai za ka bamu idan kaza za a kwantale mu ma muna ciki a kwantale da mu inda za a liƙa a liƙa da mu kuma idan aka ce ku kawo mutum ku kai wayeye akwai inda aka taɓa cewa lokal gama mu kawo mutum a bashi sa sai muka ɗauki wani mai imani muka kai e gaskiya ba wajen imani ba ne amma shi mai imani muka kai da suka lura da shi ustazu ne wani sfosaki wandonsa ɗan gyare gage mu ga waki. suka samu ofis suka aje shi in ya zo a kai mai abincin safe a kai mai lemo in shida ta yi lokacin tashi ya tashi idan wata ya yi ɗil a ɗan bashi abinda za a bashi amma ba a tattauna gwamnati da shi to kaga ba irin shi muke nema ba sai mu nemo mai rashin kunya mai tsaurin ido wanda za a raba ya ce kasan nan bai mani ba zan haɗa biyu kuna bayan da ya mu tura shi na jin kamata ya yi mashi shiga ɗaki mi wannan karatu ya zama bashi mai gaba Allah sa kuna fahimta to kaji ƙungiyar izala ta wuce a gwamnati ba ta in dai za mu yi tsari tun daga karamar hukuma kai tun daga detachment kuke cewa ko wallahi mun wuce a gwamnati ba mu domin bari ku ji illar rashin gwamnati mu je karatu a lokacin da sahabbai suke da rauni a makka la daulata lahum ko wala shauka ba su da gwamnati ba su da ƙarfi to hatta Allah Ta barako ta'ala bai goya musu bayan su faɗa ba ko su daga kai ba kanatul ubudiyatu fi kaffil aidi wa iqamati sala Allah da kansa ya ce ibada ta takaita a wajen kame hannayensu tun da ba ku da gwamnati ku koma ku yi haka ku kame hannu wa iqamati sala ku ta qiyamul laili ita da sallah wa ita'iz zaka a ba da zaka wa tahammulil aza duk cutarwa da aka yi muku tun da ba ku da gwamnati ku yi hakuri kuna gane ba wa tahammulil aza da ɗauka cutarwa ma'al ijtihadi fi na shirin da'awa amma a cikin raunin ku yi ƙoƙari wurin yada da'awa jama'a kun fahimci kwanton maganan nan yanzu wanda ba ya da gwamnati haka ake so yi sai ka auna ka ga yanzu kana da gwamnati ka auna ka gani ko shari'ar da aka yi a zamfara kaga ba wata shari'a ba ce can can sosai an fahimta ai wata shari'a ce da ta biyo ta lungu ta taho amma ta ba da wasu fa'idoji lungu kawai ta biyo domin ita shari'a musulunci ta fi ƙarfin ta zo ƙarƙashin constitution domin littafin shari'ar musulunci ya girmi constitution eh, ko ga da magana ba amma a haka tun da an kurɗo ta wani lungu an shigo a haka ɗin an yi amfani ba wanda zai ce shari'ar zamfara ba ta amfani ba dalilin shari'ar zamfara da ta fatsama ko'ina aka yi ta rufe gidajen giya a nan suleja duk ba haka ba da wurare daban-daban da gidajen karuwai yanzu za ka je garuruwa ce ma duk da nan gidajen karuwai ne amma yanzu ya zama mai wuraren sana'a ko ma wurin mai ibada nan a ce sinima ne yau ya zama wurin ibada ai kaga shari'a ta yi ta yi fa'ida so a wancan lokaci wannan ita ce ka'ida Allah ta'ala yake cewa alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum Allah ce ka dubi waɗanda shin baka ga waɗanda Allah ya ce kuffu aydiyakum ku kame hannayenku daga me rigima domin wanda ba ya da gwamnati ba shi ba faɗa a nan za ka gane kuskuren falasɗinawa Kware kuwa ana ganewa wani fa zai ji yanzu kamar na kafurta kuskurensu akwai matsayin da baka kai ka yi wannan faɗan ba za ka yi kwanto ka shirya ka zama murucin kan dutse baka fito ba sai da kai me kuna ganewa a ce ku je ku kashe soja ɗaya a zo a dagargaza muku gari a kashe mata a kashe maza a kashe yara a yi muku barna ninkin ba ninki ba basira cikin wannan jama'a ko kuna fahimta kamata ya ku zauna ku yi takhaɗiɗi ku shirya duk yadda kuka fito to ko dai ku karɓe ko dai a ainihin ƙari to wannan kenan jama'a ire-iren wa'annan matsaloli akwai su an fahimci wannan ko wannan da masallacinmu ne nan muka kafa wata doka yana jin gobe wani bai kawo bai ma kawo ɗaukar karatu eh. mu dai can da kayi sadaka kenan yau dai ka sai wata waya gobe ma ka kara eh. kayi sadaka gobe ma ka kara kawowa kai shugaban masu kiran sallah kai ga ladan wannan ba ta gaya ma kiran sallah ba masallacin bane kai ana ganewa in dai masallacin da kai ba ka jira wannan ta gaya ma lokacin sallah ko da asuba yawwa don ba ita ke gawa lokacin neman kuɗi ba Allah ya gyara su ka tamu aka muke matsalolin mu sun yawa kuma mu din ne to Allah ya gyara zukatan mu jama'a maganan mu ta kame hannu duk abin da kuke in ba ku da ƙarfi ku kame hannunku kuna ganewa ba washe ce faɗan da ya fi ƙarfinka don haka sai mun kiyaye wani abin idan an faɗa wani bai ma buɗe zuciyar shi ya gano hikimar da aka faɗi kaza akwai abubuwa da yawa da aka ɗora mu a kai da wallahi mun yi biyayya ne a matsayin malam ya ce ku bari amma saɓanin abin da zuciyarmu ke so amma a yau mun ga fa'ida shi a yau mun gan shi ƙarara ga abin nan idan jiya an isa a yi kaza yau ba a isa a yi kaza ba inda ba a yi haƙuri ba tun shekarun jiya za a rugurguje ku tun ma ba jiya ba Allah ta'ala ce ku kame hannunku wa aqimu salata ku tsaye da sallah wa atu zaka Allah ta'ala ce ƙullin lil na amanu ka gaya wa masu imani ya kai annabi Muhammad yakfiru lil na la yarjuna ayyam su zama suna kau da kai suna yafe ma waɗanda ba su tsoron azabar Allah ana ganewa arna da kafirai suna cutar da ku ku zama kuna haƙuri yau idan ka ɗauko falastinu da cin mutuncin da yahudawa suke masu haka ne babu wata ƙasa isra'ila irin su 1930-1935 har yanzu ba a shekarar 100 ba da kafa isra'ila turawa suka yi amfani da ƙarfinsu suka ɗebo wa'innan yahudawa da suka zama musu bala'i suka zuba su a wannan wurin da manufa kai da kaga isra'ila a wannan wurin sai ka rasa daga ina suka faɗo an sanya su ne da manufa ana so a fake da su a zubar da jinin musulmai larabawa kun fahimta to tunda kuka bari aka shammace ku aka yi wannan mugun aiki to a lokacin da kuke so ku tura wannan mugun aikin yadda suka shirya suka yi muku illa kuma sai kun je kun shiryo jama'a Allah sa kun fahimce ni ka ɗauko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ai kaga lokacin ba su da ƙarfi annabi yana sallah a sa mai kayan cikin ruɓaɓɓen kayan cikin raƙumi sau nawa aka yi haka abubakar yana kallo kai dai ka san imanin abubakar ba sai an gaya maka ba imanin abubakar bai buƙatar bayani ko sharhi amma an kai abin ya fi ƙarfin shi yana kallo ita ma fatima ta yi jarumta ne domin annabi ubanta ne mahaifi tana da haƙƙi ko an ƙi ko an so ita ta taimaki ubanta jama'a muna gane wannan don haka ta yi wasu abubuwa usmanu yana kallo wane yana kallo wane yana kallo akwai lokacin da za a shaƙe annabi shaƙewa abubakar ya taso a na rajulan an ya kula rabbi Allah nawa aka yi ka kusan a kan manzan Allah Allah yana iya narke duniya ana yin haka Allah yana kallo sahabbai suna kallo sai Allah ya ce to ku da kuka yi imani ku sanyaya zuciyarku a matakin da kuke yakfiru lillazina la yarjuna ayyamallah waɗannan da ba su tsoron kamun Allah ya zama kuna yafe musu ana wuce wurin gaba za a yi magana akwai badar akwai uhudu ana gane ai akwai wancan akwai wancan akwai khandak akwai hazabu, akwai kaza akwai kaza amma yanzu ku yafe musu an fahimci magana ko gobe in na zama ban jin magana kai ma baka jin magana za a yi abu da kai a ce ka bari ka ki bari a ce in bari in ki bari malam rugujewan mu ta zo kuma abin da ya rusa muke nan yanzu ba wanda ya isa ya ce mu bari in kuma kana da shi ka kawo ga wata sallah an kira a wannan yanzu dai ku ne za ku sa abin yi eh wannan yana daga cikin abin da yake haramun kata'an saboda yana iya cikin bayi ana gane wai ko a kira ka alkur'ani ya tashi ka datse wannan duk wasa ne da qur'ani duk wasa ne da sunan Allah an muku wa'azi miraran wata kiraran wannan bai kara imani kuma ba dalili bane na imani in za ka je ka nemi imani malam ka je ka nema ba cikin waya yake ba eh, ka nemi imani a inda imani yake ƙarshe nan gaba sai an aje littafin an dawo magana tukun in an gama a koma littafin Allah ya gyara zukatanmu walamma baya al'ansarul kiram rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yanzu an wuto wani mataki na zaman makka yanzu mutanen madina sun wa annabi mu a mubaya'a bai'atul faniya, bai bai'an nan ta biyu wanda mutum sama da saba'in suka yi mubaya'a akwai matansu a gida da sauransu ko kuma suka gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya zo garinsu za su ba shi goyon baya su kare shi su da 'ya'yansu da matansu za su ba shi kariya kaga yanzu annabi ya sami almajiransa na makka ko wanda ya dan tattarkato su ya tara suka yi dirshi yanzu ya sake samun dandazon wasu almajirai a wani wuri ya fara samun karfi kenan yanzu mun wuto wani mataki mun zo wani mataki kun fahimci haka yanzu kai ya rage naka a najeriya ka kalli wani matakin kake yanzu a ina kake kai kana da gwamnati eh ina za a gane abin nake faɗa ka duba mutum fa Dan majalisa zaɓaɓɓe guda jika zaure ba mahaukaci aka mai da shi ba mutum yana gaya muku an cuce ku jama'a an cuce ku an kware ku a zo a bincika a zo a duba wa'anda suka san gwamnati sun san gaskiya yake faɗi waɗanda suka san gwamnati sun san gaskiya yake faɗa sun san abin da yake faɗa ba ka faɗin wannan magana da ka ana ganewa mutum na nuna takaddu na shaida ba a saurare shi ba abin da ake mai da shi taɓaɓɓe ai bai iya turanci ba kyal kyal kyal kyal ha ha ha ha idan ɗan majalisa wanda yana iya ɗaukar rigarsa ya shiga majalisar ƙasa dangas kuma dole a bashi tsaro kuma a saurare shi kuma yana iya magana da yawun najeriya ko ba haka ba zaɓaɓɓe ne dubi yadda aka mai da shi haimala mala akar maka dan kana ta ihu a masallaci a ƙa'idar demokuraɗiyya magana guda jika zaure ta fi ta cif imam na ƙasa a demokuraɗiyya jama'a kar ku mana a demokuraɗiyya magana guda jika zaure ta fi ta cif imam na ƙasa shi wannan ai la mahalla lahu min al-i'rab constitution bai san shi ba kai ko sarkin musulmi mai naɗa liman na ƙasa magana shi ba ta da wani tasiri a constitution kuna wa? amma guda jika zaure ɗan majalisa ne zaɓaɓɓe zaɓaɓɓe amma dubayin da ya ta haushi ya ta haushi cewa ake laru haliman tunadi yanzu wanda aka tona asirin ba ga yana yawan shi ba ko ba haka ba ne inda za ka san gwamnati karfin allah ne yake ba wanda ya so a bayan kasa kwanan baya da aka fara wahalan mai aka rasa daga ina sai aka ɗanyi wani katabus aka ce duk gidan man da bai ba da mai ba dss su kama manaja haka ne kai malam sai ga mai bulbulu ko ina ana bude gidan mai ana sai kiran ku baki zo ku saya ashe wannan ya gwada maka inda gaske ake za a yi kuna gane matsala tutun da ni ba ni bane gwamnati kai ma ba kai bane gwamnati kana kallon banna ba abin da ka iya wa'azin gwamnati na rana ɗaya ya fi hudu ban limamai na shekara ɗaya muna ganewa a ah, ba dogon wa'azi gwamnati take ba wanda yake buɗe gidan mai a casa shi daga safe zuwa karfe bakwai duk gidan mai a buɗe amma limamai suna ibadallah ita <laughs> ina ku ji tsoron Allah ku bar gishu ku bar kaza ku bar kaza don Allah malamai ba su yi wa'azi ba ba su tunatar ba ba su tsoratar ba ba su tsawatar ba an saurare su amma da gwamnati ta ce ba jama'a kun gane bambanci nan wata magana idan an yi wani zai je ya ce mun ce kaza an fahimta yi inda ma zai kai magana yadda take to amma sai i gutsare inda zai gutsare i jona inda zai jona kwanan nan wani turo mu wani wani joni da aka mun wani karatu da nake ina magana cewa ba a taɓa yin gwamnatin da ta tara mugaye ba kamar gwamnatin fir'auna wai sai ya ɗauko wannan karatun sai ya sa hoton buhari wato da buhari nake wanda ya turo min nace wai kaga wannan ko nace na gani to yanzu ya kenan nace to ina ruwa na da shi wannan ra'ayin shi ne je yi ban sa shi ba ban ma san yayi ba yawa kuna ganewa in ka ce za ka biya ba na ai sai su sai su sa kanka ya tabu <laughs> jaba muna gane wannan haka suke yara ne kanana sun iya waya shi kawai abin da ya mai kenan sai ɗauko hoton buhari da shugaban banki wasu ne fir'aun da hamana kuma ya rubuta fir'aun da hamana kaga mu ba muka sa shi ba to ai babu doka a kasar idan da akwai doka a kasar wani zai iya zuwa ai kaga wannan laifi ne a doka ka dau wani abu na kaset din wani ka yi abin da ka ga dama shi yasa za ga malam albani ya hana a mai editing har ya koma ga Allah har gobe ya ce in yayi karatu da kuskure da daidai do a hada wuri daya malam albani Allah ya ji kansa tun lokacinsa babu wannan tsiyatakon bai yadda ba ina ga yanzu yanzu ba ana barbaran murya a ɗauko wata magana mai muni a sa muryar wani inda aka ɗan sa kit ta ɗan yi barbara sai wannan muryar ta zama ita ce sai a ce wane ya ce kaza wa ma ya ƙiluha illa la'alimu kawai ka ci gaba da addini kawai ci gaba kawai yawa wa ya ce kazawa ne Allah ya gyara zukatanmu to lokacin da annabi salasama ya samu ansarawa amara nabi salasama man kana bi makkata bil hijrati ila al madina annabi ya ce ku tattaru gaba daya ku yi kaura ku koma madina don me li iqamati dawlati islamiyya li iqamati dawlati islamiyya don a tsaye da me gwamnatin musulunci don a kafa gwamnatin musulunci kada san ba wanda ya kai annabi sanin mahimmancin gwamnati an gane yi daula gwamnati ba wasa ba ne to kaji wata ƙuyaci a shauka ko wata ƙuyaci shauka da ƙarfafa gwiwa fasarat al-ubudiyyatu al-matlubatu fi hadhihi al-marhala to a wannan mataki na biyu ibadar da ake nema fitar kil ahli walwatsani, walmali, wal mali wal madinati mutum ya bar iyalansa ya bar garinsa ya bar dukiyarsa ya haƙura ya bi manzon Allah zuwa madina matakin farko a ta kiyamun laile a kama hannu ba rigima mataki na biyu a yi hijira a iya barin gari jama'a kun fahimci wannan ka kalli inda kake yau a ɗauke ka a kai ka ƙauye za ka yi da'awa sai ka fara mai jilsatul istiraha kana babban karewa a sallah gaba ɗaya sai a kyamace ka ko daidai ka zo da shi ba za ka rawa kai gashi ka je birni ka ba abin da ka koyo sai jilsa a karatun da ka koyo babu ihsani da kyautata ma wani da taimakon duk kamance sai jilsa ka je kana ruɗa 'yan ƙauye duk su ƙika su ƙyamace ka duk abin da za ka faɗa gaskiya ne kai tafsirin ƙur'ani kowa ya banza da kai an riga an ƙika jama'a kuna ganewa ashe dole ka san inda kake wurin da kake da irin zamanin da kake wato ina so mana wani bayani amma ina jin tsoro kusan tsoron da nake ji wato kada ma a gano mun waye haka da zama kuma ce ni ba Kama kana tonawa kanka ne a san ka sani kuna tafiya da mutum yana kallon ka a wawa akwai abin da yankai zai ce to o oh, <laughs> shi wannan eh yana mai kallon biri yana min kallon ayaba to wannan shi ne tsoron da nake ji akwai mutumin da ku tafi a kai wawa ne eh kuna tafiya yana kwantar da kai kuna tafiya yana kwantar da kai ka rarrafa ka tashi a cigaba da tafiya an ji ba ƙara kwantar da kai ko kuna gane wannan yaran domin duk da ka yadda ka kwanta zai ce wannan ba abokin tafiya bane dan shi yana neman wanda zai kwantar da shi ne su tafi tare to kaji shi yasa dan kudu zai zo wuri a ta bashi wahala ana wulakanta shi wata rana sai ga shine shugaban wurin ana gane yi mataki na farko haƙuri da kame hannu daga rigima mataki na biyu hijira zuwa madina imtisalan li amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don bin umarnin manzan Allah haka ne ko walamma sara lil muslimina daulatun wa shauka kuna gane magana a lokacin da musulmi suka haɗu a madina suka yi dandazo sai suka samu ƙasa suka samu ƙarfi aka tuntsirar da yahudawa barazanar cikin gida munafukai aka ida murkushe su to daga nan uzina fil jihadi wal jalad sai Allah ya ba da izini daga nan kan lokacin jihadi ya yi. yanzu kan duk wanda ya taba ku ku taba shi kun gane magana yanzu an kai duk wanda ya taba ku ku taba shi wa ya ba da wannan izinin Allah da kansa ya ba da wannan izinin a yi jihadi kuma a cije a kai a zage to kaji eh wasaratul ubudiyatu fil jihadi wal jalad yanzu ibada a mataki na uku to dai jihadi da kuma cijewa wa iraqati dima'il kufari da zubar da jinin kafirai wa izhaqi arwahihim da fitar da rayukansu to wannan matakai ɗaya bayan ɗaya kenan ko fal wajibu alal muslimi to ga karatun nan in dai ka fahimci baya yanzu ne za a yi karatu kun fahimci maganar malam yanzu ya kawo maka mataki na farko sahabbai suna kallon ana yin cin mutunci har ga manzon Allah saboda inda suke sun haƙura ba wai sun yafe ba sun haƙura sun ba da mai bashi haka ne aka wuce wannan aka zo matakin da aka yadda hijiran ma ba a yadda ba su yi ta ba sai da aka yadda to yanzu an zo lokacin da za a yi jihadi daga nan dai tura ta kai me ta kai bango wajibi a kan musulmi an ya kuna basiran bai zamani. ka zama kana da basira wani irin zamani kake yanzu idan zamanin annabi sallallahu alaihi ba waya ba bindiga ba bom ba jirage to ko a wancan lokacin sai da annabi ya bi mataki mataki kafin ya kai ga abin da yake so bare yanzu bare yanzu a takaice lokacin da wannan kungiya da ake ce ma ikhwanul muslimin a misra kungiya ce ta musulunci wasu sun yadda da su wasu ba su yadda da su ba dama haka ne suka yi siyasa suka tsaya takara suka kafa gwamnati a wajen kafa gwamnatin ma an samu tarnaki yayi wanda aka tsaye da takaran sai aka ce baban shi ne dan masar maman shi ba kuwa ce yanzu baba ake bi ko mama saboda Allah amma aka ce wai ba zai tsaya ba saboda me baban shi ne dan gari uwar shi ba kuwa ce ketarowa ta yi shi kuma ya ce ai ba komi ina da yaro na Muhammadu Mursi mabiyana ne zo kai ka yi shi baban shi dan gari baban shi ya gari ya ka rasa mai za a faɗi muhammadu mursi sai ya zama to su ma suna da karancin fikihu sai ya kama magana yawwa ya tafi majalisar ɗinkin duniya ya ce ba a zagin annabi majalisar da aka kafa don cin mutuncin annabi da cin mutuncin musulunci ya je ya ce ba a zagin annabi kuma gabansu ya faɗi ce to wannan har yayi karfi shi ko gare ba yayi abin da zai yi da suka tashi karya shi abin da bai taɓa faruwa a misira ba sai fara faruwa aka haɗa kai da ɗan gari ake mai sai aka fara ɗauke wuta an saba da lifta hawa hamsin hawa talatin kana lifta an ɗauke wuta ai bala'i yake a'a kai kuma da abin da ka zo kenan da aka tashi karya shi sai a nemi biredi a rasa sai a nemi suga a rasa sai a nemi wancan a rasa ma aka yi amfani da kuɗin kasar waje aka nemi 'yan iskan gari aka ba su kuɗi su bullo mai ta nan su bullo mai ta nan da aka ɗora jama'a cikin wahala sai jama'a suka mai bori ya ya ƙare sai da aka zo ana neman su yadda kasan 'yan tsaki haka ake neman ɗan ikhwan a misra 'yan tsaki haka ake kabo su ana kullewa har yanzu da yawan suna kulle da ƙyar aka bari gwamnatin ta shekara yau da za a ce izala ta kafa gwamnati wallahi ko an kafa gwamnatin in dai an san wanda ya hau ɗan izala ne daga faransa za a ƙullo shari daga amerika za a ƙullo sharri daga ina ne za a bugo waya za a yi kaza za a yi kaza ashe kenan kafin ka je wajen wasu irin matakai ka ɗauka na kare gwamnatin in ka samu gwamnatin ana fahimta wannan ba karatun majalisi ba ne dole lalura ta sa nake shi mutanen mu san wato halin da muke ciki shi yasa gwamnatin turkiyya akiru daulatin islamiyya ba zan ma dogon bayani ba ka karanta littafin da ake ce ad-daulatul usmaniyya awamilun nahzati wa asbabus saqata ka karanta wannan littafin da aka tashi durkusar da gwamnatin hada 'ya'yan cikin gida aka yi amfani da shi 'ya'yan gida mala idan kana karanta suratul ahzabi kai ka ce jiya aka sauke ta eh? Allah yana bayanin masu imani falamma ra'al mu'minun al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu amma waɗancan fa inna buyutana auratun wa ma hiya in yuriduna illa firara da kana bin alqur'ani ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatum rijisan ila rijisihim wa matu wa hum kafirun awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun wa idza ma unzila suratun nazara ba'duhum ila ba'adin hal yarakum min ahadin thumma sarf kulubahum Allah qulubahum bi idan ka tsaya kana bin wannan magana kana kallon mu yadda muke da waɗanda ake amfani da su ‘ya'yanmu banu jildatina ana ƙulla wa addinin annabi sharri ana tunkuɗe musulunci ana kai gwiwarsa ƙasa wani wurin ma inda za a faɗi gaskiya haɗa ɗan izala ƙwarai kuwa abin da ba ku so a faɗi ka shi dai yana tare da ku haka ya faɗa amma da shi ake karya ku da shi ake karyar. Ƙila ma in za a ba da kuɗi ya fi ku badawa don ku yarda da shi an turo shi ne huwal amil agent ne aiko shi aka yi ka taɓa tambayan kanka yadda aka yi zala ta rabe biyu kuma ta ƙi haɗuwa eh a cikin masu kuɗi akwai masu taimakon can ɓangaren da can suke yi akwai masu yi da can wa yake aiko su wa yake ba su kudin da wani karatun ba dai a bari ba kawai wani karatun sai dai a bashi kuma in an fada mutum izo yana zazzare maka idanu yana so ce kai shiru ya san abin da ka faɗa haka ne yanzu so yake kai shiru don ta buɗe amma ya san haka ne eh dan matsalar da ke tsakanina da kai baka iya yafe mani ban iya yafe maka mu haɗu yanzu kawai ka tambaya na yi tambayan nan me ya matsala halin suna sun kasa haɗa kai me ya matsala eh kai in ka ga dandazon musulmi in ban da sharrin kafirai malam musulmi sun fi ƙarfin a dagari hancinsa a duniya wallahi malam sallar magariba za a tashi hanya ta gagare ka a masallacin madina musulmi kala kala wannan jawur wannan farifat wannan dogo wannan gajere wannan dan dishi dishi wannan baki malam abin ya baka mamaki duk waɗannan fa mabiya manzon Allah ne amma sun kasa tsina nawa musuluncin nan komi kai ka san akwai wani abu mala duk wanda ya kashe kuɗinsa ya zo wannan wurin ka san masoyin manzon Allah ne malam numfashi yana gagarata inda za a bi ta kabarin annabi ayi ziyara saboda cinkoso numfashi ya gagare ni bare ƙananan yara hada tsofaffi wani akan wilciya dukkanin masoya annabi ne amma an yaƙi ƙwaƙwalansu sun kasa haɗewa kana kallon bambancin fata ta ina kallon bambancin fatarka kana kallon bambancin tsawona ina kallon bambancin tsawonka kana kallon ta ina na ɓullo ni ma ina kallon ta ina ka ɓullo ni na dace kai ka dace wa ba shine matsalar mu ba wai ba za mu iya ɗan samun tanazuli ba don mu haɗe in an karya waɗancan sai mu dawo mu faɗa wannan fa ita ce magana da ake yanzu mu haɗe mu yi ƙarfi mu karya waɗancan babban maƙiyi mu gama da shi sai mu dawo mu faɗa jama'a ko kuna bayanta na ba da wannan saƙo ya fa a ƙirga amma wani dalili ya sa zan maimaita ɗan takara peter obi in yi mai ɓaro-ɓaro ai ya je adamawa malan kafiran adamawa suka yi masa dandazo suka taru don a ga yawan jama'arsa yau kafiran da ke yankin arewa suke haɗuwa don a ga cewa shi ma yana da jama'a kun san kalmar da suke faɗa za mu ba su mamaki ku je ku ji waƙan mana ana ce muku ni biye nake da komi wannan siyasa biye nake da ita keke da keke an fahimta jayi har yau ana zaɓe bai fi kwana 25 ba zuwa 24 amma musulmi hudu na takara haka ne ko ba haka ba a cikin musulmi hudun nan wane ne aka isa sarkin musulmi ya ce ya janye ya janye eh cikinsu su duka sun rena sarkin musulmi ko ba ku gane ba idan mutanen nan fa suka haɗe wuri ɗaya mu muka rabe hudu suna fa iya bamu mamakin saƙo suke bamu cewa za mu ba su mamaki za mu ba su mamaki to jama'a kun ji za a bamu mamaki tunda mu ba mu jin magana ko ba haka ba ba mu jin magana za a bamu mamaki yau da zan kira wani ɗan takara in ce ya janye ma wani mabiyansa gobe za su fara zagina haka ne ko ba haka ba kuma mutum idan ubansa ya mutu bai jin kunya ya zo ya ce in mai sallah ya zage ni kuma ya ce in wa uban shi sallah ka ji dan iskan duniya saboda Allah yaushe za ka zage malami kuma ubanka ya mutu ka ce malam ya zo mai sallah kai ma ka hau kan gawa ubanka kai ashar ko ba haka ba hau kan gawa ubanka kai ashar idan ka san malam yana da karatun da zai karanta Allah ya wa ubanka gafara to ka daga wa malam kafa an fahimta ai yara ne aka tana da yan iskan duniya masu zagin malamai ana gaya muku idan wannan ya karbe mulkin da malaman da jahilan da yan iskan garin duk za mu ji jiki ko ba ku gane magana ba wai malamai suna haska maka kuma kana zagin malamai dan takara ɗaya arne a haka ake tafiya yau bai fi kwana ashirin da biyar ba har yanzu ba ya sulhu ba shin jama'a kun fahimci illar da muke ciki ya eh? kun fahimci haɗarin da muke ciki idan mutanen nan suka haɗa kansu wuri ɗaya za su rinjaye mu idan sun kai kaso arba'in a ƙasar suka haɗe wuri ɗaya za su rinjaye mu alal akalli a ce muna da mutum biyu shi ma ba haka aka so ba mutum biyu alal akalli kuma ko shi sai an yi kare jini biri jini domin duka biyun nan kowa mai ƙarfi ne idan muna da kaso 60 wannan ya ja 30 wannan ya ja 30 wancan ya ja 40 ya zuwa ne ne sama a mutum biyun ma wannan shine hadarin da muke muke muke nunawa duk wani abin idan mu yana gani wani ma sai ce wai malamai su daina magana kan siyasa mutuncin su zai zube dama kai kana da mutunci ne wani malami ne yake da mutunci kai da kake gani idan yana da mutunci ya fito ya ce wani ya bari ka gan zai bari nan za ka gane bai da mutuncin shi yake tsammani ne yake wahami ne yake ganin kamar da mutunci bai da shi ba ya da shi shi ko ba ka gane ba ba ya da shi amma ni yake yana da mutuncin in dai ana demokaradiyya to ba wani mai mutunci sai dai in baka san demokaradiyya ba in dai demokaradiyya ke ba wani mai mutunci kuma ka je ka karanta demokaradiyya ka ji waye mai mutunci a ciki eh? a demokaradiyya ne ɗan talaka wanda ubansa ba kowa ba ya ce ya cire sarki kuma ya wulaƙanta shi kuma ya wulaƙantu bil amsul karibi wannan da ya cire sarkin ƙarshe babansa ke share gidan dokin waɗancan kuma ku gane ba wanda ba ɗan kowa ba ba a san shi ba sai siyasa ta mai da shi mutum ita kuma siyasa abin take so wane ne ɗan iska ko ko in kawo karatun ku ji da larabci ko da turanci haka suka ce the political has nothing in common with the moral the political has nothing in common with the moral da siyasa da halin kwarai ba su haduwa da hausa kenan inna siyasata la tattafi kuma al akhlaqi fi shay'in siyasa da halin kwarai ba su haduwa wuri daya kuna ganewa a demokradiya waƙar rara waƙar rara to ta fi buɗe addu'a da malam yake yi a wajen zaɓe a wajen kamfen a je kamfen malami ya buɗe da addu'a Allah ya mu nasara bai da tasiri kamar waƙar rara ko kuna son ƙarin bayani a magana kana magana wai akwai wa mutunci zai zube to tun yaushe tun da aka wulakanta masu mutunci aka ce ku koma kai mai rawani ne banda kai ka zauna gida a mafifita ina dan iskan gari kai ne shugaba ba haka kai ba zo yana wulakanci a ƙasa mu ce muna da mimbarin a shari'a za mu iya zagin kowa ba haka suke faɗi ba suna alfahari da haka wai duk so ake malamai su yi shiru malamai ba ruwanku da siyasa ku yi shirun ku ga za a inda in an yi shirin za a kyale malama sai a shirin to ku yi shirin ku ga za a kyale ku a gwada a yi shirin mu gani wai sai malami ya ce to shi dai ba zai iya cewa a zaɓuwa na ba saboda kada mutuncin shi ya zube <laughs> kowa gaba shi kenan yana kallon jama'a sa sai su kuskure kuma sai wahalar ta dawo mashi wannan kowane irin fiƙihu ne wallahu alam akwai bukatar mutum ya karanci tarihin musulunci akwai bukatar mutum ya san tarihin musulunci yadda aka yi wannan demokaradiyya ta zo mana kuma wannan demokaradiyya ya za a yi mu cire wannan abin a kanmu ta wace hanya ya za a yi mun taɓa tambayar kanmu ko kana ga muna, jin daɗi ne da mu yi magana a kan demokaradiyya in ba lalura ba ya zan hau mimbarin addini har in yi magana kan wannan ƙazanta amma ta zama lalura Allah ji kan gumi ana kyaman ɗan sanda akwai wanda zai ce wa ɗansa in ya shiga ɗan sanda zan tsine maka ko ba haka ba in ka shiga ɗan sanda sai na me sai na tsine maka amma gumi ya ta tura mutane ɗan sanda ya ta tura su a soja ya ta tura su a aiki daban-daban a yau fa dalilin waɗanda ya tura muke ɗan samun sauƙi jama'a ko kuma fahimta ana ganin wanda ya shiga aikin banki daga nan sai jahannama ba haka ake gani ba an yi lokacin da ake ganin boko wuta za a haka ne to yau dan bokon ne zai tsaya ya kare ku a wani wurin haka aka yi to da haka mu wannan siyasa muna kallanta a matsayin kazanta mai muni amma muna cewa mutanenmu su shiga ciki a yi ana gane waye tare da sanin ta da fahimtar ta da sanin me kake a cikinta kuma ka yi domin Allah ka yi domin wa domin Allah wa'yancan da sun ce za su ba mu me me za su ba mu amma ni ma na yi mamaki da ba ku ji wannan magana ba ka je ka nemi kamfen ɗin adamawa na peter obi in baka reference an bayan da idan ana wannan kamfen suna da shafi da suke nuna shi live to ni ko ina bin shi daga farko har karshe ina zaune ina kallo an gane ai ina bin wannan kamfen din me ake cewa da me da me ya faɗa da me da me wancan ya ce wa ya je wurin me ya faɗa me aka yi ina bi ka in zan samu dama ma in rika yawo da ni in san me yake kulla zan je in sani in zan samu dama zan yi haka kuma wannan abin ba don na kaɗai nake yi ba kun fahimci abin da ake magana amma ku ana tun zuro ku matasa ku zo ku zo kuna zagin malaman addini kuna cin mutuncin malamai wai malami ya sa baki a siyasa wai an ba malami kudi abin nan eh, duniya aka ba shi da abin da ke cikinta Allah gyara zukatanmu don haka aka ba da dama cewa yanzu a iya yin faɗa a iya yin yaƙi falwajibu alal muslimi an yakuna basiran fa yuhaddidu uh, ko bi zamanihi fa uh, yuhaddidu al marhalata allati ta'ishu hadda'awa ka duba wani wani mataki da awarka take wal wajibu alai fi hadhihi al marhala me ya dace kai yanzu fala tuharriku al awatiful hauja kar a waye gari yunkuri na hayaniya ya rika fisgan mutum bal yanbagi an yanzura bi aini shar'i lal hawa ya dubi abu da idanun shari'a ba da idanun san zuciya ba idanun me shari'a kila yi karatun kafin karatun ƙungiyoyi nawa ne suka fito za su taimaki musulunci aka murkushe su ko da sun yi kuskure amma dai suna da kishin islama akwai irin su alka'ida da suna da yawa eh, ko ba haka ba mutane ne za a gani matasa 'yan boko masu ilimin addini su bar gidaje su koma suna kwana a daji a yi ta faɗa da su akan musuluncin nan wallahi jama'a suna da don Allah suke yi kuna ganewa amma sun yi kuskure sun yi abu lokacin bai yi ba aka zo aka samu ƙungiyoyi daban-daban mu ma nan an samu ban so in kira wata kungiya amma kun gane karatun duk an samu da ka kalla ka san an bai da mu baya inda waɗanda suka fito da wannan rigiman musuluncin suke so sai su yi haƙuri a tafi a hankali ƙarƙashin jagoranci ran da aka ga ya dace mu ɗaga kai sai mu ɗaga kai idan lokaci yayi. amma da yake ba su ƙarƙashin kowa suka yi abin da suka yi aka murkushe su to wannan shi ake cewa kar ka yadda wata hayaniya an fahimta yi ta ja hankalinka hamasa allahu akbar sai a murkushe mutum turawa jiranka suke da kayan kuro su murkushe mutum da kayan kuro su murkushe mutum ka je ka ga duk wani dan gwagwarmaya bayyana wanda aka mai allura da wanda aka kashe a bursuna da duk wani dan gwagwarmaya sai sun game sai sun ga bayansa bai kai labari sai ka je ka duba da aka kwace kudus a hannun musulmi salahuddin al-ayubi shekara 100 suna fada akan gidan kafin suka karbo shi shekara 100 shekara ɗari suna fada gwamnati amma sun kasa karɓan gidan hannun kafirai sai da aka shekara ɗari sai da baka da gwamnati ba sai hayaniya da ta mutane hayaniya an ce ba haka ce abe da imani to kai mai imanin sai ka je kai nawa aka kwabɗe kafin ka ko ko an ce maka imani kaɗai ke yin abu shi sa Allah ce wa a'iddu lahum idan idan da misali Allah bai so a yi tattalin da ya dace kawai sai bamu da imanin amma sai ce wa aiddu lahum mastata'atum min quwwatin quwwatin ka tsaya a tafsirin min quwwatin quwwa imaniya quwwa taqaniya quwwa kaza quwwa kaza min quwwatin sai ya ce wa min ribadil khayli ku yi musu tanadin horarin dawaki waɗanda za a yi karambata Allah da kansa ya ce ku yi tanadi da Allah ya so walau sha Allahu lan tasara minhum da Allah ya so sai ce kafirai kawai su mutu musulmi su nasara faɗi ku mutu Allah bai da iko ya ce walakin liya bali wa ba'adakum jama'a muna gane magana wa iddu lahum min quwwatin wa min ribatil khayli eh, bin ah, mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli sai ce turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum da wannan tattalin za ku tsorata makiya Allah maƙiyanku laraba suna cewa an ruubu nisfun nasiri, idan ka tsorata maƙiyi to ka gama cin rabin nasara kawai kai ƙoƙarin ciwo rabin tsoro shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi ce a wajen yaƙi wa nusirtu bin ruubi Allah ya taimake ni da jefa tsoro a zuciyar maƙiya masira ta shahar kafin wata ɗaya in kai gare su tsoro ya kama su ashe idan maƙiyi baka tsorata shi ba ba zai kiyaye ka ba daga cikin dalilin da yasa ake cire nan wurin dantse a lokacin aikin haji domin kafirai su san mun ci abinci mun ginu in aka je fada za su sha kashi yana daga cikin hikima shi yasa wace ƙasa ce a duniya ta musulmi da ta mallaki makamin ƙare dangi akwai ba za a bari ta mallaka ba tsammani kawai suke saboda ba su wasa da yin ƙarfinmu ba su wasa da shi zato ake yi Sadam yana da shi zato amma dalilin wannan zato sai da amerika ta asara soja sama da dubu goma sama da sojanta dubu goma wannan ni na kalla da ida kunne na da ido na aljazira sama da soja dubu goma banda na su iraki da aka shi daga zato ina ga sun tabbatar kuna da shi sai sun haɗa kai sun kwace don kar ku zama musu haɗari waɗannan kafiran da kake gani ba wai wawaye ba ne yadda kai kake tsammani sai an ce a zauna a shirya tsari a yi abin da ya kamata yau babu wanda ka isa ka ce a yi ko a bari ya saurare ka an bayyanta yi shi yasa ni ban damun kaina ko majalisi haka zan maka wa'azin ka kaba littafi na in tashi me za a yi a wannan ba aiki na mai ƙwarai kuwa don kasancewa zuciyar shi daban taka daban ba sauraron ka zai yi ba labarin ka yake ji kuma ya ji ya tashi Allahu akbar ji an jima yanzu a nan masallacin wa kai sa tashi karatu ka ce ga jama'a kowa ya tsaya ku dan jira mu zuwa sha ɗayan dare akwai wani bayani kuma ya zauna bai tambayi dalili ba zuwa sha ɗayan dare zan dawo akwai wani bayani ba fa kwana ba to kuma yi magana ka ce ɗalibanka ina kake da ɗalibai annabi sallallahu alaihi bai fara faɗa da kafirai ba sai da ya tanadi ɗalibai malam ka rasa ɗalha za ka yi magana wanda har dutsen da aka hau mutum hamsin da suka saba din nan har wannan dutsen sai da muka hai kai da ka kalla malam ka san khalid dan walid malam khalid fitina ne malam kai da ka kalli inda ya ɓoye ya ga yakin ba nasara ga kafirai ya <laughs> eh, ziki ne sami inda ya boye waɗannan da suka saba suka sako duk na kwancan nan dalilin laifin waɗannan ne wanda suka kwanta laifi ɗaya tak in mun yi nasara ka kusa ku in an yi nasara ka muka kusa ku wallahi jama'a musuluncin nan da yawa ban fahimce shi ba amma mun ki yadda ban fahimci musuluncin nan hanyar ma da za a yi nasara ba mu kama ba duk wanda yake ji da zafin kai zai faɗa da wata gwamnati ya je ya gwada zai ƙare a banza a wofi kuma bai amfani musuluncin ba kuma ku je ku gwada wasu mutum je ya sa bom ya yi tada wani masallaci allahu akbar ko ya kone wani jirgi abin da ya kawo mu kenan kai kuma nan ka kare an ce maka abin da muke so mu yi kenan so muke mu karɓi ko ina ya zama ba mai iya ɗaga mana yatsa ka kusan wannan aikin kujeran naƙi a majalisar ɗinkin duniya duk kafin rake da ita guda biyar ku nawa gare ku ka ji kuɗin saudiya da ƙarfin saudiya amma suna da kujerar naki. population na saudiya ya kai miliyan 35 tun a dama suna da population suna da kaza amma suna da wannan kujerar? menene suka rasa za a ba su ne tunda suna musulunci karatun nan jama'a zan aje shi domin ni karan kaina karatun da buwaye ne. amma dai Allah ya sa kuna fahimtar me nake faɗi eh zaɓe saura kwana 24 mu siyasa ta dame mu in kai bata dame ka ba wanda zai rike ƙasar mu ya dame mu in kai abin bai dame ka ba mu ya dame mu ka ga dama ka ce an mu kuɗi da ma ka gamu da riga su suka sai mana in ka gamu da wando su ne hada hula sun ba mu kuɗi aka ba ɗan daudu ma da 'yan iskan gari an bayan ai ɗan wasu ma ya rawa bare ɗan makiɗa ko ba gane ba dan wasu ma ya rawa bare dan makida ana gaya wa mutane hadarin da ya taso yana so ya cinye mu a ce an bada kuɗi duka nawa ne kuɗin da ake bada a bada kai ma an ba kuɗin ka karba ka ce fa ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi